Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da wakilan sashen Hausa yayi da ministan tsaron Najeriya game da ritaya karfi da yajin da aka yi wa wasu sojojin kasar. Muna kuma ɗauke da ci gaban tattaunawa da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwariyayi da Dr. Lawan Habib Yahaya akan sabon shirin da Babban Bankin Najeriya zai yake shirin aiwatarwa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a iya fidda ta banki zai shafi rayuwar al'umma. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau talata ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta yi kira da a samar da dokoki masu ma'ana game da sa ido kan mallakar bindiga bayan kisan kiyashi mafi girma da ya auku a tarihin amurkan wannan kira na zuwa ne duk da cewa kuma mun tsaro na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar dan bindigar wanda musulmi ne haifafin amurka wanda kuma ake mai kallon ya ɗauki tsatsauran ra'ayinsa ne daga kafar intanet a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na cbs john johnson ya ce muhawara kan tsaurara matakai da sa ido a kan waɗanda suka mallaki bindiga abu ne da aka jima ana yi a amurka amma kuma hakan abu ne da zai tabbatar da kare rayukan jama'a ya kara da cewa wannan wani aiki ne da za a rataya a wuyan ma'aikatar wato da ke sa ido akan masu wato mallakar bindigar lura da yadda ake samun masu tsaurar ra'ayi a cikin gida yana mai jaddada cewa wannan batu ne da amurkawa da misar dokokin kasar za su fuskanta domin neman maslaha a ranar lahadi an kwashe sawa'i ana aron gama da umar sadiq matin a wani gidan rawa na 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo inda ya harbe mutane 49 lahira kana ya jikkata wasu 53 kafin daga bisani 'yan sanda shi masu harbe shi lahira Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al'ummar nahiyar Turai na ɗaukar ƙungiyar ISIS a matsayin babbar barazana ga ƙasashensu. Sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen da wato al'ummar nahiyar ke ganin suna masa barazana. Yayin da ɗimbin 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya ke kwarara zuwa nahiyar a cewar binciken wanda aka yi mai taken al'ummar nahiyar Turai na fuskantar duniya a rarrabe. Binciken har ila yau ya nuna cewa kashi 17 cikin 100 a kasashen Turai goma wanda aka yi nazarin a kansu sun nuna cewa kungiyar ta ISIS tana masu barazana kaɗan yayin da kashi 3 cikin 100 suka nuna cewa kungiyar ba ta barazana ga kasashensu ko kaɗan. Hare-haren da aka kai a Paris da Brussels a shekarar da ta gabata sun sa batun ta'addanci a gaba-gaba a jerin ababen nuna damuwa ga 'yan nahiyar ta turai lamarin da ya sa aka ƙara tsauraran matakan tsaro sai dai mafi yawan 'yan nahiyar ta turai ba su amince a ƙara kudaden da ake kashewa ba a fannin soji saboda a ganin su dukan matakan soji zai iya ƙara haifar da ƙiyayya da tarzoma shugaban amurka barack obama ya yi watsi da kiran da ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi na cewa a hana musulmi shiga kasar obama wanda ya nuna goyon bayansa ga tsohuwar sakataren harkokin wajen amurkan hillary clinton ya ce wannan kira na trump zai saba wa yanayin da ƙasar ta gada na masu addinai daban-daban da yawan mutane masu launin fata daban-daban shi dai trump ya jima yana sukan irin matakan da obama ke ɗauka domin yaki da ƙungiyar is a gabas tsakiya yana mai cewa akwai buƙatar amurka ta tsaurara matakan soji akan ƙungiyar sannan a hana musulmai 'yan ƙasar waje shiga ƙasar domin a dakile a aukuwar wasu hare-hare sai dai obama ya ce ware musulmi kan wannan lamari zai saba wa manufar ƙasar ta buɗe kofa ga kowa da kowa da kuma dokokin ƙasa domin waɗannan abubuwa ne suka sa amurkan ta yi fice Wani jami'i a Faransa ya ce mutumin da ake zargi da kashe wani ɗan sanda da abokiyar aikinsa na ɗaya daga cikin mutane takwas da aka samu da laifin ɗaukan mutane domin su je su yi yaƙi a Pakistan a shekarar 2013. Mai shigar da ƙara a birnin Paris, François Molin, shi ne ya bayyana haka a yau Talata, sa'o'i kaɗan bayan kisan da ɗan wato kisan da aka yi wa ɗan sandan da abokiyar aikinsa a yammacin birnin. Mai shigar da karar dai ya bayyana sunan maharan a matsayin La Rossi-Aballa kuma an gano yana da niyya zuwa Pakistan a lokacin da aka kama shi a shekarar 2011. A shekara ta 2013 an yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku, inda aka rage mai tsawon watanni shida hakan kuma ya sa ya fito daga gidan yarin da wuri. 'Yan sanda kuma sun ci gaba da sa mai ido har ya zuwa shekara ta 2015. tun dai kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Ranar Lahadin da ta gabata ne aka yi wa wasu sojoji kusan su 40 ritaya karfi da yaji, abinda wasu ke gani gwamnati bata kyauta ba wajen ɗaukar wannan mataken Amma ministan tsaron Najeriya, Brigadier Janar Mansur Muhammad Dan Ali, ya yi ƙarin haske ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. akan haka na tuntuɓi ministan tsaro na najeriya domin in ji ƙarin hasken dangane da wannan mataki da hukumomin sojin najeriya suka ɗauka waɗansu eh, hafsocin sojoji sun ta haƙƙin da aka ba su suka je suka yi ba daidai ba jihohin eh, wajejen ikiti nan daga baya su soja suka kafa kwamiti suka ɗan bincika aka gano ba ma su waɗanda kawai na ikiti ba har waɗanda suka yi waɗansu jihohi so kwamitin ne ya ba da shawarwari aka tantance aka aika kwamiti na soja suka duba su ga cewa din suka cancanta aka same su da hannayensu a ciki aka yi musu ritaya kuma kakamanta akwai waɗanda su kuma suka sauko su akan laifukan da suka yi na game da kudaddaki na sayan makamai so duk waɗannan abubuwa da suke faruwa kamar yara ne ake son a kawo a cikin harkokin aikin tsaro yawancin hafsoshin sojojin nan dukansu sun samu kan an same su dumu-dumu da abdulhana na sun yi rashin gaskiya da kudadaki jama'a so waɗannan abubuwan ne yasa aka yi kuma ba dukansu ba ne ma waɗanda wai suke da akwai wanda kuma wanda ake yi duka ne ko wani lokaci dama kan waɗanda shekarunsu ya kai a musu ritaya so shine doka aka hada gaba da kai ana ta zargin cewa har yanzu akwai sauran waɗansu sojojin da sun yi abubuwa na asha musamman maganar yaƙi da ta'addanci nan na arewa maso gabacin najeriya ko dai sun taimaka wa 'yan ƙungiyar boko haram ko ana zargin suna da mu'amala da ita ko sun yi zagon ƙasa wa sojojin najeriya gurin yaƙi da 'yan boko haram ɗinnan su yaushe ne ake sa ran gudanar bincike a tantance irin waɗannan domin su ma a cire su daga aikin soja. Malam Umar ta fara gyara gyara yana da ba lokaci ɗaya ba a ce duka abubuwan da suke damun sojojin najeriya a gyara su lokaci ɗaya ba wannan kamar matakai na farko a nuna cewa dai an sa abun da yake fara kuma gyara ne ake yi canjin nan da ake faɗa lokacin shi ya zo kuma ana yi kuma an fara kenan ba wai an tsaya ba so kowannen su wanda suka in kamanta kwanan baya na kafa wani kwamiti wanda na ce a binciko abubuwan da suke faruwa a can a lafiya dole kuma sun ba da nasu rahoto to waɗannan kwamitocin ne su suke taimakawa da shawarorin da suke ba da su a bincika a gani kamin a zartar da hukunci umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa har yanzu dai akan batun shirin takaita yawan kudaden da za a iya fidda ta banki wanda babban bankin najeriya ke shirin aiwatarwa Ga ci gaban hira da Mahmud Ibrahim Kwaryayi da Dr. Lawan Habib Yahaya kan wannan shirin. Wato shi tsarin tattalin arzikin ƙasa wanda tafiyar da harkar kuɗi da banki yana daga cikinsa. Abu ne da yake buƙatar nutsuwa da duba yadda yanayin shi tattalin arzikin ƙasa ka cokan yake. Nasarar aikin banki da ya zama ya gane. ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka gan shi ba a a yinsa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abin da ake kira cash ba wato idan ka duba yadda yanayin abin yake yanzu shi kansa abin da ake kira withdrawal limit wato takaita yadda za a karɓi kuɗi a banki shi kansa idan ka dubi ƙananan masana'antu musamman da ƙananan 'yan kasuwa waɗanda harkar banki bai shiga ta gabansu ya fito ta bayansu ba tunda akwai shekarun baya a najeriya da bankunan suka dinga gurgujewa masu kuɗi suka dinga yin asara saboda haka yanzu gwamnati ta sa wa mutane masu yadda da banki shi ma wata magana ce to ko dai dan akan wannan rashin yadda ko kuma kan rashin sani ko kuma a'a ita gwamnatin bata wadatar da a yadda 'yan kasuwa masu bankuna za su faɗaɗa aikin banki ya mamaye ko ina da loko da sako ba ko kuma a'a ko da da akwai waɗannan bankunan ba su da turakun da zai zama na cewa harkar bankin ta mamaye ko ina to idan ka riga ka ce lokaci ɗaya ka fito da waɗannan bayan akwai waɗannan manyan matsaloli guda uku abinda za ka samu shine kuɗi ba zai kewaya a hannun mutane na harkar kasuwanci ba. saboda kuɗin da ya fi dubu goma ana sa ran mafi yawa an fi harkar kasuwanci da kuɗi da ya fi dubu goma dubu goma kuɗi ne kamar na cefane da da farko za ka iya zuwa ko ina ka samu misali atm machine yanzu ku sai ka je wajen banki ɗaya kenan kuma idan ka sami atm machine ɗin sai ka bi layi dogo mafi yawa wani zubin kuma ga bankin amma babu abin da ake kira network wato kafa sadarwar da ta hada a yi wannan e-banking din wato internet facility din so idan kana da irin waɗannan matsalolin ba ta yadda za a yi bankin ka harkar banki ta bunƙasa ta mamaye dukkan tattalin arzikin ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a fidda ta cikin banki zai shafi rayuwar al'umma. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Kano. Hello? Hello, da wa muke magana daga Kano? To kuna tare da Umar Hafsuri Mula, hukumar Wudulfin jihar Kano. to malam umar me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai kai? ni abinda nake so ga wannan batu ya kamata kar a sake a yi wannan abu da zai kasance wai a ce a hana fitar da kuɗi wadda zai inga zagaya daga cikin al'umma saboda abin da za a yi a kan talaka zai kare a yanzu ma ya ake bare a ce an dakile wani wai a ce za a rasi wai a daina fitar da kuɗi daga cikin banki ya kamata kawai a bar kuɗi a ga fita ta ko'ina wannan shine ra'ayina daga umar hasuri mulaja da karan karama hukumar wadilcin jihar kano to malam umar mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je zaria yawwa to assalamu alaikum sunana musa daga garin kwangila wato ni abin da nake gani abin yana da wani abu guda biyu ne mm. idan aka bar kuɗi haka sakaka wato kamar za a ce sata za ta yawa misali kuma kuɗi za su shiga hannun jama'a sosai sosai idan kuma aka ce an taƙaita abin kuɗi kuma ba za su shiga hannun jama'a ba ta yadda za a samu a rika cinikayya da sauransu to hmm. abin ya zama mana wani iri ne gaskiya magana wannan abu dai kawai sai dai duwayi Allah ubangiji ka fushe mu to malam Musa me ce kake gani mafita a wannan lamarin eh to mafitan kenan na gaya miki abin ne dole sai an nemi kwararru wanda za su zo su tsaya kan abu ɗaya tak a san abin saboda kin ga yanzu mu yanzu mu da muke cikin najeriya mu muka san wahalar da ake ciki na rashin ba kuɗi hannun jama'a to mun gode malam musa daga zaria yanzu kuma bari mu je yola salamu alaikum da wa muke magana daga yola aminu wa alaikum salam barka da shan ruwa barka kadai da wa muke magana ina magana da adamu jikan jauro to malam adamu mai cece gudunmuwa game da abin da muke tattaunawa a kai to gudunmuwa ta dai a kan abin da ake tattaunawa a kai eh, batun kuɗi da ake so bankin najeriya babban bankin najeriya yake so ya takaita yawan kuɗaɗen da za a fidda me za ka ce game da wannan abin da zan ce ni duk abin da shugaban ƙasa na najeriya ni ina ganin daidai ne ko kuma manyan ma'aikatan bankin najeriya to malam adamu kenan daga yola mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je zamfara yawwa mai magana barista abubakar daga karamar hukumar mulkin shinkafi jihar zamfara a najeriya to malam uh, ko in ce barista menene ne ra'ayinka yi eh, muna jan ra'ayina a kan tsarin gwamnatin kasan nan ya fito da shi a gaskiya can tsari ne wanda talaka zai shiga cikin wani hali ya kamata a bar wannan tsarin wanda muke a yanzu idan an duba a yanzu tsarin da muke so satin atm ma ya haka tsari talaka na fama balantana za a dakatar da fitar da kuɗi a atm ya kamata gwamnan babban banki gwajin emefiele ya taimaka su kwamitin da zai tsara wannan al'amari su duba daga ƙarfin murya don talaka ya samu sakewa a ƙasar nan. To barista Abubakar kenan amma gwamnati bata riga ta fidda tsarin ba tana dai shirin ta aiwatar da shi ne. Bari mu je kira na gaba daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. To kuna da magana da Usman Mukhtar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa? Eh, to gaskiya a wannan tsari gaskiya zai sama mutane su guje ajiya a banki tunda gaskiya a matsayina na dan kasuwa mm. na aje yan kuɗi na ana so in je fitar da su in je in kayayyaki kuma an zo an kamun ga wasu ka'idodi wanda ba zan samu in fitar da su zan wannan kaya ina ganin gaskiya maimakon in dan karo na rage tunan gaskiya kwanda in samu wuri in ije abuna lokacin da nake so in dauka in je in sayo kayayyaki na da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Mukutar dan gara wanda kika sun Kaduna. Mun gode Malam Usman yanzu kuma bari mu je Delta. Assalamu alaikum wake magana daga Delta. Malami na Delta ko kana jin mu? To ga dukan alamu dai layin malami daga Delta ya goce amma muna da sauran lokaci sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku yau muna son mu ji ne ya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a fidda ta cikin banki zai shafi rayuwar al'umma mun samu kira daga Neja. Salamu alaikum da wa muke magana daga Neja. Assalamu alaikum ni ne dan Joja Kagara jihar Neja. Tumalan malam dan Lami me zaka ce game da wannan batun? a halin gaskiya kami ina so gwamnati ya dauki matakai a kai yanda aka ce yanzu za a rika bayyana yanda za a cire kuɗi a kan banki mm. gaskiya ya kamata a ba 'yan kasuwa dama su rika cire kuɗi suna zuwa kasuwanci suna zuwa sayayya yanda talakawa za su ji daɗi saboda mun shiga talakawa sun shiga wani hali amma da kai jama'a yan kasuwa cewa su zo da a shekira dubu ɗari da gaskiya abin ba za a je ko'ina ba za a samu koma baya. To mun gode Malam Ɗanlami daga Neja yanzu kuma bari mu je Jos. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da sarki bashi ne daga Jos Duwala Junction. to sarki me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai a gaskiya wannan lamari muna so gaskiya banki su duba su ga yanayin da ake kasuwanci ga yanayin da ake cikin na dindimu idan aka ce za a da kuɗi to lallai lallai za su samu koma baya na kwastomomi saboda akwai 'yan kasuwa da za su tura kuɗi kamar mu za mu tura kuɗi zuwa lagos yan abu idan mun zo cirewa to za aka ce ga abin da za a cire kuma ga yanayi ga yanayin an ce za a ji baka san lokacin da za ka iya sauka a lokacin da za ka je ka ce ba wani lokaci za ka iya tafiya ka sauka da daddare ko da yamma ga kasuwanci ga yanayi da ake ciki. To mun gode sarki daga Jos har yanzu dai muna nan a jihar Plateau ɗin. Hello? Hello da wa muke magana? Kuna magana da Hassan ne daga jihar Plateau. To Malam Hassan me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? To gaskiya wannan babban abin alfahari ne ga mutanen Najeriya gaba ɗaya. Mm. wallahi gashi talaka da da samu ma a nan abin ya biyo mu daga nan kar ya tsaya iya jihar Kano. Jihar Kano kuma? Ya biyo har nan. Na? Ai muna bayani ne akan tabbatan takaita yawan kuɗin da za a iya fiddawa ta banki. wanda oh, babban eh. bankin Najeriya ke shirin yi. Eto, eh Allah sa dai a yi gaskiya ko a cikin abun. To mun gode Malam Hassan yanzu kuma a gurguje bari mu je kwanta gura. Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora. To injiniya me za ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai don na san dan kasuwa ne kai ga dukkan alamu. wannan magana ta kaice kuɗi a banki bai da fa'ida. Hmm. An yi ne za a tauye bayan Allah tsakani da Allah duk wanda dan kasuwa yana da kuɗin shi na na gaskiya ba barawan gwamnati ba a ce kuma a ta takaice kuɗin da za a a banki gaskiya an tauye jama'a gaskiya ba ta yi. To malam ko in ce injiniya lokaci ya daga mana hannu za mu dakata da karɓar wayoyinmu a nan sai kuma guban Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da abin da ya kwaro a ranar lahadi da ta gabata a wasannin kwallon kafa na kasashen turai da ke wakana yanzu haka kasar faransa a lokacin da ake dabsa tsakanin turkiya da Kur'ishiya, kuma a daidai lokacin da kasar ta Kur'ishiya ta sa kwallo a raga sai aka ga wani dan kallo ya ketaro ya rungumi yan wasar a daidai lokacin da suke murnar cin da suka saka da yawa daga cikin ma'abuta sha'anin tsaro sun ce a kiyaye domin inda wannan dan kallon ya zo da mummunar birtaniya to da an zo ƙarshen wasan ero kenan wannan kuma na zuwa a daidai lokacin da a yau hukumar kwallon kafa ta turai ta ci ƙasar rasha tarar euro 170 bayan tashin hankalin da 'yan kallon na ƙasar rasha da na ƙasar ingila suka yi a marseille a lokacin da suka yi su ta farko wanda tashi ɗaya da ɗaya kuma wannan ke ci gaba da jawar hankalin hukumomin ƙasar rasha ganin cewa a shekara 2018 ƙasar ce za ta karbi karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na duniya wannan dai na zuwa a daidai lokacin da ita hukumar ta turai ta yi barazana da kashedi ga kasashen ingila da rasha da cewa su ja hankalin magoya bayan su da zara aka samu wani sabon tashin hankali to san cewa za su koma gida an zo karshen wasan euro gare su a wani abin mamaki da ke wakana yanzu haka a wasannin kwallon kafa na kasashen turai a kasar faransa wannan kwaron da ake ce ma a rang wanda wannan mujallar mujallar ta France Football take amfani da shi domin ya yi mata zaben kowanne ne zai cin wasannin da ke kan gaba a lokacin da aka hiddo shi a safiyar yau domin ya zaɓi tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Albania. Shi dai wannan kwaron ya zaɓi cewa ƙasar Albania ce za ta yi nasara a ranar Laraba idan Allah ya kai mu a Marseille a wasan da zai haɗa Faransa da ƙasar ta Albania. Shi dai wannan kwaron da ake ce ma a Rang yana cikin wurin kallon namun daji da ake ce ma park zoologique de tuari na kasar ah, faransa sai dai hausawa suka ce ba a san macito ba sai miya ta kare sai ranar laraba din a gani shi a ranga din ya auna daidai ko kuma ya shakure wannan kwaron ran daga kasar albania aka kawo shi kasar ta faransa waɗansu cikin barkwanci na cewa shi dai a ranga din ya zaɓe kasarsa ta albania ne sabanin kasar faransa ganin cewa ƙungiyoyin za su fafata wa junansu a wannan wasan. ranar laraba mai zuwa abin tuni a can baya shine albarkacin wasan da kasar faransa ta yi da kasar romania a bikin soma kwallon kafa na kasashen turai ya zaɓi kasar faransa wadda ta yi nasara biyu da ɗaya gaban kasar romania haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ziyarar kwana-kwanan nan da jakadiyar amurka a ethiopia patricia haslak ta kai a lardin afar ta bata daman kimanta ingancin taimako da gwamnatin amurka take yi wa ethiopia don kawar da tsananin fari da ke addabanta da farko jakadiyar haslak da ministan yawo bude ido da al'adu aisha muhammad sun fara ziyarar tasu ce a wata makarantar karkara a cikin gundumar mile wareda wacce ke samun taimakon abinci mai gina jiki daga ma'aikatar ayyukan gona ta amurka Shirin ba yaran makaranta abinci na McGovern Dole da aka sani yana ba yaran makarantar primary su 91 abinci mai gina jiki a kowane hantsi a nan lardin Afa wanda mafi yawansu na isa makaranta ne da yunwa. Wannan abinci da ake baiwa yaran makarantar ya ƙara yaran makaranta da ke son zuwa makarantar kuma ya inganta yanayin karatu a yankin. Daga bisani jakajiyar ta kuma ziyarci wata ma'aikatar bada ruwan sha da ke bada ruwa ga gidaje kamar 300 wacce kuma hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid ta samar da ita a gundumar mili horeda akwai irin wannan aiki da ake gudanar da su a wurare daban-daban a cikin sauran jihohi a faɗin ƙasar don inganta ruwan sha mara tsafta ta hanyar amfani da injin janareto da bututun jan ruwa da kuma gina ma'adanan ruwa da gina famfuna da wurin shan ruwan bisashe. yanzu wannan karamar unguwar tana da ruwan sha mai inganci da tsafta saboda haka ba su buƙatar sake wurin zama a ƙarshe jakadiya haslak ta kai ziyara cibiyar bada agajin gaggawa a babban birnin lardin afar da ake kira samira don tattaunawa a akan irin taimako da hukumomin tarayya da na jihohi da ba na ƙasa da ƙasa suke bayarwa don tunkarin fari da ambaliya da aka samu a kwana-kwanan nan a nan afar jakadiya haslab ta samu saduwa da shugaban lardin afar soyum awal inda suka tattauna a kan taimako da amurka take bayarwa na kawar da fari da irin hali da yankin ke ciki ta kuma nanata akan muhimmancin aiki tare tsakanin sassa masu zaman kansu da hukumomi wurin inganta harkokin samar da ruwan sha mai kyau amurka tana alfahari da yin aiki tare da ethiopia don kawar da fari amma duk da haka akwai tarnaki da za a fuskanta watanni masu zuwa an samu ruwan sama amma kuma yana ɗaukar lokaci kafin a samu hatsi. Bayan rashin nasara wurin shukar abinci lokuta da dama, miliyoyin mutane ne za su dogara da taimakon abinci har zuwa lokacin rani. Cibiyoyin kiwon lafiya za su yi aiki cikin matsuwa yayin da ake samun karuwar cuta saboda mutane na kasancewa cikin raunin yanayi. Ethiopia ta riga ta taka rawan gani wurin fama da wannan fari. Nasarori da ta samu ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa. Kana gwamnati da ƙasashen waje sun gaggauta ɗaukar ƙwararren matakai akan wannan batu amma har yau da sauran rina a kaba kafin ayyana yin nasara baki ɗaya. sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga tasirin azumin ramadan ga wannan malamin daga farko dai suna na ismail muhammad to azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi baki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi ga barin munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba daya To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. a yau talata ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta yi kira da a samar da dokoki masu ma'ana game da sa ido kan mallakar bindiga bayan kisan kiyashi mafi girma da ya auku a tarihin amurkan wannan kira na zuwa ne duk da cewa kuma mun tsaro na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar dan bindigan nan wanda musulmi ne haifaffen amurkan wanda kuma ake mai kallon ya ɗauki tsawon ra'ayi ne daga kafar intanet a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na cbs john johnson ya ce muhawara kan tsawon matakai da sa ido kan waɗanda suka mallaki bindiga abu ne da aka jima ana yi a amurka amma kuma hakan abu ne da zai tabbatar da kare rayukan jama'a rahoton wata cibiyar bincike mai suna pew research center ya ce al'ummar nahiyar turai na ɗaukan ƙungiyar is a matsayin babbar barazana ga su. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr martin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya